الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد yan uwa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh muna yi wa Allah subhanahu wa ta'ala godiya mai girma da ɗaukaka da ya kaddara mana haduwa yau ma kamar kullum cikin wannan masallaci da ke cikin wannan unguwa fadde babal inda muke shauraron tafsirin alkur'ani mai girma a cikin wannan wata na ramadan muna yi wa Allah godiya muna daɗa roƙonsa dacewa Allah ya sa wannan aiki ya zama yardaje a wajensa yau watan ramadan yana da kwanaki shida shekarun hijira 1438 wannan shi ne majalisinmu na biyar a mun kwana da dai aya ta 87 ko zalika ya di bihi man yasha min ibadihi walau ashraku la habida an ma kanu ya'malu aya ta 88 cikin yarda Allah za mu tashi akan aya ta aya ta ainihin 89 ita ce ula'ika ula'ika kitaba wal hukuma wan nubuwa Allah yake waɗannan bayin Allah da Allah subhanahu wa ta'ala ya lissafa mana a nan. tun daga kan annabi Ibrahim har inda yake wa wahabna lahu ishaqa wa yaquba kullan hadaina wa nuhan hadaina min qabl wa min dhurriyyati dauda wa sulaymana wa ayyuba wa yusufa wa musa wa haruna wa zakariya har zuwa dai karshe to wayannan bayin Allah ne wanda Allah subhanahu wa ta'ala ya shiryar da su zalika hudallah wannan kuma shirya ce ta Allah subhanahu wa ta'ala shi yake bada ta inda ya ga ta dace da ibada ta adalci irin na Allah ula'ikan ladina atainahumul kitaba waɗannan su ne waɗanda muka ba su littafi kowane ɗaya yana da littafin da aka bashi wal hukuma kuma akwai hukunce-hukunce da muka sanar da su akwai fahimta da muka tura a cikin ainihin tunaninsu wannan buwata ga kuma annabci kowanne yana da wannan abu wato wannan sifa guda uku an ba shi kitaba a abin nan an ba shi kitab an ba shi hukum an ba shi nubuwa Allah ya ce fa in yakfuru biha haulai idon wa'en nan mutanen naka na makka suka kafurce da wa'en nan hukunce hukunce suka kafurce da littafin da aka baka suka kafurce da hukuncin da aka baka suka kafurce wa annabci fa'in yankur biha idan suka kafurce da ita haulai wa'en can mutanen naka suka biki yadda faƙad wakalla biha qauman tabbas mun riga mun wakilta waɗansu bayin Allah zarata za mu tayar da su wanda za su kula da wannan littafi su kula da wannan hukunce-hukunce su kula da sunnar annabci daga lokacin da aka yi wannan bayani haka Allah yake tayar da irin wayannan zarata kuma ya yi alkawarin haka har a tashi alkiyama sai an samu masu kare littafin Allah masu kare hukunce-hukunce na Allah masu kare nubuwa annabci shine sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam don haka su in sun ga dama ma su yi su. Allah zai wakkala waɗanda za su zo laisu biha bi kafirina su ba za su kafurcewa wa'annan abubuwan ba ba za su kafurcewa annabci ba ba za su kafurce wa qur'ani ba hukunce hukuncen da suke ciki ba za su hukunce musu ba kuma aka Allah yayi ya rika tada su distas haka suna ta kullowa tun ana rena su har suka dawo dan hakin da ka rena ku duba ku gani da dai ana ga kamar ba inda za su je karshe sai ga su sun buwayi mutanen makka har sun hada suna neman taimako da wani su ƙabilu daban tun daga lokacin da aka ce hamza ya shiga wannan addini ana nan ana nan aka ce umar ma ya shiga shi kenan daga nan suka fara karaya domin har sayidina hamza sayidina umar mutane ne waɗanda ake ji da su a makka matasa ne masu ƙarfi Allah subhanahu wa ta'ala sai ya jefa musu imani to daga nan dalilin musulunta biyu wannan aka fara fitowa cikin kaba ana sallah da sai dai a Allah ya ce ya yi alkawarin tayar da zaratan da za su zo laisu biha bi kafirina su ba za su zama kafirai game da wayannan abubuwa uku da aka lissafa ba alkitaba wal hukuma wan nubuwata ulaika alladhina hada Allah ulaika alladhina hada Allah مقتده قل لا أسألكم عليه أجرا إن هو إلا ذكرى للعالمين الله سبحانه وتعالى يتي أولئك وانتاننك bayin Allah da aka lissafo tun daga wahabna lahu ishaqa wa yaquba kullan hadaina wa nuhan har zuwa ƙarshen waɗannan annabawa da aka lissafa ula'ika allazina ko hadahumullah wato ula'ika allazina hadallah wa'annan bayin Allah ne da Allah ya shiryar da su don haka kai ma fabi hudahu muqtadi da irin shiryar su ya kamata kai koyi kada kai koyi da irin shiryarwar wa'annan mushrikan da suke ta cewa ka bar addinin iyaye da kakanni wa'annan ba su ne iyaye da kakannin da za ka yi koyi da su ba kakanninka annabi ibrahim ishaqa yaquba da shauransu su za ka yi koyi da su bi hudahum da shiryarwarsu ne kai yanzu za ka yi koyi ba da shiryarwa ibrahim nan ba ka abinda abin da suke cewa kenan muhammad ya kangare ko da ka musulunta kai ma ce sabata wai ka kangare duk wanda ya musulunta ya ce ya kangare to shine Allah subhanahu wataala ya lissafa wayannan annabawa yace ulaika alladhina hada Allah fa bi hudahu muqtadi qul la as'alukum alayhi ajra kuma idan suna ga kamar ka zo don neman matsayi ne ko ka zo don neman kudi ne ka san dan adam abin da yake damunsa yanzu nan abin da zai hada ku da shi kudi in dai za ka yi masa abu to daga baya ka ce to akwai kudi fa ka hau kudi to ba za a shirya ba to ka ce musu ba ka son kudin eh la as'alukum alaihi ajra ni ban ce ku bani lada ba in huwa illa zikra shi dai wannan littafi kawai wa'azi ne tafwa ne lil alamin ga mutanen duniya mutanen su da aljanun su an ce in zo in musu gargadi salare na biya na Allah ne zai biya ni kuma Allah ya riga ya gama biya na sai da ya gama biya na kafin nan ya turo ni aiki don haka ba na buƙatar biyan ba na buƙatar wani abu da za ku bani in huwa illa zikira lil alamina Allah subhanahu wa ta'ala ya taimake mu da fahimtar littafin Allah yana da siyaki mai daɗi mai tsari mai bankai ƙur'ani in yana magana sai ka ji abun yana ta tafiya duk yanda mutum ya waye idan aka zo aka karanto masa wata aya ta alƙur'ani sai ka ji ka ƙur'anin nan kamar jiya ya sauka shi ba a ƙure shi don kana yawan karanta shi kuma ba za ka kosa da shi ba Allah subhanahu wa ta'ala ya taimake mu da misaltuwa da wannan littafi na a gaba sai ya ce wa ma Laha haqqa ƙadarihin. kimar da Allah yake da ita girman da Allah yake da shi ba su san shi ba ne ba sa girmama Allah gwargwadon yadda ya kamata girmama me ya sa Allah ya faɗi haka iskar da dai gashi nan ka ji mana san da suke cewa ma an zalallahu ala basharin min shai'i ko ba abin da Allah ya saukar wa shine bashari ya za a yi Allah ya zai saukar da littafi ya saukar wa mutum ba abin da aka saukar masa yana dai yaudaranmu ne kawai kulto ka ce da su man an zalal kitaban ladhi a bihi musa to littafin da aka baiwa annabi musa wa ta shi ko musa ba mutum bane nuran kuma yazo ya zama haske wa hudan yazo ya zama shari'a linnasi ga mutane shi muhammad sallallahu alaihi wasallam sai a kansa ne za ku ce Allah baya ba mutane annabci baya ba mutane littafi littafin da aka saukar wa annabi Musa wa ya sauke shi kuma ya zama haske da shirya ga mutane Ta ji taj'alunahu qaradisa gashi nan har ana sanya shi a takardu ana rubuta shi ha wa na kasira waɗansu ku rubuta daidai waɗansu kuma ku koyi ku sa son rai eh gashi nan ai wa ullimtum ma lam ta'lamu antum gashi nan yanzu har kun samu ilimin da waɗansu ba su da shi wala aba'ukum ubannin kuma ba su samu irin ilimin ba an ba ku labarin tun farkon halittar duniya an ba ku labarin abin da yake gudana a yanzu an ba ku labarin abin da za a yi har na tashin alkiyama an ba ku labarin har zaman wuta da zaman gidan aljanna iyayenku sun samu wannan ilimin ne ku da kuka samu baiwa kuka samu matsayi amma ku zo ku kangare kuna cewa wai ya za a saukar wa mutum baiwa to don haka shi littafin Allah subhanahu Ta'ala yana iya saukar da shi akan kowane iri amma suwaye ne za a saukarwa wa'anda za a saukar musu din sai a saukar da shi da irin jinsinsu akwai inda Allah ya ce idan da mala'iku ne suke rayuwa a bayan ƙasa da sai a turo musu mala'ika ya zama annabinsu ko to amma mutane ne suke rayuwa don haka mutane ake aikowa annabawa tun da aka fara turo annabawa mutane ake aikowa don haka don a kanku yanzu don ku zamanto za ku ɓatta mutane ku kawo shi wai don mai Allah zai saukar da littafi a kan mutum to wannan maganar banza ce ƙura'ani ya ba su amsa sai ya ce kulillah ka ce wancan littafin da aka saukar wa annabi Musa waye ya saukar da shi ka ce Allah kul ka ce Allah Allah ne sun mazarhum daga nan jale su fi kauzihim cikin kutsensu na suna wasa Shi ne matsalar su dama jale su su yi ta wasan su kutsa su yi ta faɗe-faɗe kai kam ci gaba da karantaswa ci gaba da kamintaswa wanda Allah ya taimake shi da basira zai gane sai Allah ya ce, Wa haɗa kita an mubarakun musaddi. kitabun anzalnahu wannan littafi ne na musamman mu ne ko muka saukar da shi mubarakun wanda yake cike da albarka mai rike da shi ma zai yi albarka littafi ne wanda yake kumshe da albarka duk wanda ya bar shi ya bar inda albarka take musaddiqun kuma yana gaskata allazi baina yadayhi littattafan da suka zo gaba gare shi annabawan da suka zo kafin shi in ya zo ba zai karyata su ba hakan kuma da ya zo bai karyata su ba in ya zo zai gaskata su hakan aka yi kuma da ya zo ya gaskata su wani tun zira umar kura an saukar da wannan littafi don a gargadi uwa alkaryu ita ce makka cibiyar alkaryar duniya waman man haulaha da kuma waɗanda suke daura da ita gefenta duka duk wani wurin da ba makka ba wato ƙauyuka ne nan ne cibiya tun da nan wahayi ya sauka nan aka haifi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam nan ƙur'ani ya fara sauka nan aka fara musulunta don aka babu wani wurin da yake birni alƙarya sama da makka duk wani gefe zai samu na so ne shi yasa sai Allah ya ce wa man haulaha don sai da aka karyata aka yi imani a makka kafin na waje suka fara ƙaryatawa, suka fara imani don haka Allah subhanahu wa ta'ala ya ce mun saukar da shi ne don a gargadi wannan bayin Allah waɗanda suke zaune a cikin garin makka da ma waɗanda suke sassanin duniya duka na wallazina yu'minuna bil akhirati ko. waɗanda duk suke imani da ranar tashin alkiyama yomi nuna biki to za su yarda da shi duk mutumin da ya san za a mutu a tashi to zai yi imani da alkur'ani duk mutumin da kaga bai yarda da alkur'ani ba to yana ga kamar in an mutu ba za a tashi ba kamar babu wata rayuwa sabuwa a lahira rayuwar duniya ne kawai in kaga mutum yana abun da ya ga dama yana kaddara wa kansa ne kamar duniya ne kawai gun rayuwa in dai baka ji daɗi a duniya ba kamar ka taɓe haka wani yake ɗauka wani bawan Allah yake cewa ji dai ko da kwana uku ne ya zama mai kuɗi ko kwana uku to me zai ji ma eh shi dai a ce yau shi ma gashi da ya yi kuɗi ko na kwana uku ne bai kai ga abin da sai ba ma <laughs> Allah ya sauke shi yana ga idan ya mutu bai yi kuɗi a duniya ba bai samu matsayi a duniya ba kamar shi kenan saboda ba imani Allah subhanahu wa ta'ala ya arzuta mu da imani ingantacce wallahi in Allah ya baka imani baka da matsala baka da matsala sam domin imanin nan zai taimaka maka duk idan da rana ɗaya za a zo a yanke 'ya'yanka a yanke iyayenka a kone dukiyarka a kyale ka in akwai imani mai karfi wallahi za a ganka kamar yadda kake za ka samu nutsuwa fiye da wanda inda arne ne aka yi wa haka saboda ka san wannan abun Allah ne ya kaddaro maka shi kuma ba dama ko ba a yi hakan ba ma mutuwa za su yi ko ba a hakan ba ma za ku rabu ko ma ya aka yi dai akwai ranar da za ku rabu to kuma ranar ce ta zo kuma baka isa ka hana ba kuma idan kana da imanin cewa duk abun da ka rasa Allah na ninninka maka kamar yadda Allah subhanahu wa ta'ala ya ce allazina idza asabatu musibatun qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ulaika alaihim salawatun min rabbihim wa rahma wa ulaika humul muhtaduna to tunda ka san ulaika humul muhtaduna ne kaga ba za ka kangare ba ba za a ji ka kana faɗe-faɗen kalmomi irin na jahiliya ba na boni na lalace shikenan kuma na tozarta shikenan na wulakanta asiri na yawa tonu to in har ka faɗi haka shi kenan ka wulaƙanta ɗin ka dozarta ɗin ka asirin naka ya tonu amma in ka ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un inna lillahi ma a bawa lahu ma a kaza har zuwa ƙarshe Allah subhanahu Ta'ala ce za a baka canji wanda zai ninka abin da da ka rasa to don haka imani yake da daɗi a cikin zuciyar ɗan adam musamman ma shi yasa ake so a rika karantar da 'ya'ya tauhidi tun suna yara su fahimci Allah su gane sifar Allah a nuna musu imani a nuna musu imani da Allah imani da annabawa imani da littattafai imani da ranar tashin alkiyama imani da kaddara alkhairi ko sharri idan aka karantar da bayin Allah wannan tun suna ƙanana za su tashi da shi ya zauna a zuciyarsu ba za a same su suna tambele lokacin da rudewa ta zo ba za ka same su cikin nutsuwa Allah taimake mu shi yasa Allah subhanahu wataala ya ce wallazina yu'minuna bil akhirati yu'minuna bi duk waɗanda suke da imani da ranar tashin alkiyama zaka same su suna imani da Alkur'ani, wa hum ala salatihim yuhafizuna kuma zaka same su suna kiyaye sallarsu. babban baje kenan wanda ake gane mai imani a ganka kana kula da sallah a kanka ka kula da sallarka kana bin diddigin ya ake yin alwala ya ake yin ikama ya ake yin kabbar harama ya ake ruku'i ya ake tasowa ya ake sujuda ya ake tasowa ya ake zaman farko ya ake zaman tsakiya ya ake tahiya ya sallama take ya kaza ya kaza ya kaza kana bin diddigi ka fahimci sallar ka santa kuma a karantar da kai ita irin ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam don ya ce sallu kamar aitumuni usalli ku yi kamar yanda kuka ga ina yi kar ka zo ka ta sallah ba irin ta manzon Allah don haka duk mutumin da yake da imani da ranar lahira shine ka samu yana kula sallarsa yana kiyaye ta yana yin ta akan lokaci kuma cikin jama'a wajibi ne daga manzon Allah mutum ya rinka yin sallar farilla cikin jama'a sai in larura ta hana shi wani abu ya gitto ya raba shi da samun jam'i kafin nan zai yi ta shi kadai illa ne a samu kai kullum kana sallah kai kadai matsala ne illa ne a samu dottijo kuma yana sallar farilla a gida ba a masallaci ba nan ma illa ne duk yanda masallacinku kake dan kyamansa dai gara ka ɗauko duma ka zo da ita kai sallah a masallaci ya fi don haka sallah a gida na mata ne sallah a masallaci shine wurin sallan maza abun kunya ne namiji a ce yana azhar a gida ko yana la'asar a gida ko yana isha'i a gida ko yana magariba a gida ko yana asubahi a gida abun kunya ne ba inda ya fi ba da kunya ma kamar matashi eh? saurayi wanda shine yake da ƙarfin yin ibada da su addini yake albari sai ka ganshi a sai yake sallah sai ka ga su samari kamar goma abokansa sun taru sun kwana ba su yi sallar jami'i ba sai da safe a wanke ido masu kokarin su yi sallah wanda ba su da kokari kuma su yi burushi kuma abdullahi umar usmanu aliyu awwal su ne zalla charok ba jakob a ciki ba su damar su kwanar da jakob to kaga abun kunya ne don haka masu imani su ne wahum ala salatihim yuhafizuna su ne suke kiyaye sallar abun kunya ne wani kuma zaka same shi ya janta, amma bai san sallar ba kuma shi ya sallama yanzu wai tunda ya zo ba zai je nemi ya san sallar ba to wannan ana cewa yana kiyaye sallar baka santa ba kuma baka zuwa ka tambaya yadda ake yin ta akwai matsala wani bayan hakan kuma ba zai je ma yayi ta ga bayan liman ba idan da za ka je ma ka riga bin liman a kullum to ƙila ai da dalilin liman din za ka koya to wani ba zai je ba ga an tsufa ga ba iya karatu ba ba a iya ruku'i ba ba iya sujuda ba ba a san azkar din da ake yi a cikin sallar ba kowace gaba hmm. tana da azkar dinta amma sai ka tar da wani dottijo ne ya shekara 60 70 bai san wayannan azkar din ba sannan kuma an ce mai imani ranar lahira shine wahum ala salatihim yuhafizuna zaka same su suna kiyaye sallarsu ya kamata yan uwa musulmi mu tashi abinda muke girmama wannan bai kai wanda muka wulakanta ba wallahi mun girmama duniya mun girmama nemanta mun bincike binciken kan su al'amurra mun girmama noma mun girmama kiwo mun girmama sana'o'i amma kuma ibadar mu ba ma bata kima wannan fa zai ba mu fassarar wa ma qadarullah haqqa qadarihi eh ba a girmama Allah ba gurgudan girman da yake da shi an rena kyautar da Allah ya yi alkawarin zai yi an rena sakamakon da yake cewa zai yi kana ga neman da za ka yi a nan samun da za ka yi in ka dage ya fi samun da za ka yi in ka yi ibada kuma ba haka ba ne domin duk abin da za ka samu a duniya komi yawansa shi yana da lokaci da zai yanke yana da lokaci da zai kare ko kai ka kare ko shi ya kare ko kai ka kare amma ibadarka kuma idan ta karbu aka yi dace to ita ba lokacin karewarta nesa ake samun watan ne to don haka Allah subhanahu wa ta'ala yake tunatar da mu a nan ayar da za mu shiga kuma za mu ji waye ya fi zalunci wa man azlamu mimman iftara ala ce wa man azlamu ai la ahada azlam babu wani mutum da zaka ce ya fi wannan zalunci min eh. mimman iftara ala allahi kamar mutumin da zai kirkiro wa Allah ƙarya ka kirkiri ƙarya kawai ka ce Allah ne to babu mutumin da yake da wannan zalunci irin na wancan duk azzaluman wa man azlamu mimman iftara ala allahi kadiban aw qala uhiya ilayya ko kuma yace shi ma an mar wahayi eh wai shi ma an masa wahayi kaza wannan sai jarumi ma zai faɗi wannan aiko jarumi an ba jarumi ba yanzu mutum ya fito ya ce shi ma an wahayi ai jarumtar ta kai matuka ai to tun lokacin annabi sallallahu alaihi wasallam wa'anda suke son dushi annabci haka suke cewa to babu azzalimin da yafi fi wa'annan wanda yake cewa ga wannan abun Allah ne ya faɗa ko ga wannan abun manzon Allah ne ya faɗa ko kuma ga wannan abun addinin Allah ne alhali kuma ba haka bane kuma shi ma kansa ya sani ba daga Qur'ani ya ciro hukuncin ba ba daga sunna ya ciro hukuncin ba amma sai ya bako ya ce daga Allah ne Allah ya ce akwai wanda ya fi wannan zalunci zalimai suna da yawa wa manazlamu mimma nittara ala Allah kadhiban wa kake ga yafi zalunci kamar wanda zai kagawa Allah ƙarya E? ko kuma auƙala ko kuma ya ce uhiya ilayya an min wahayi walam yuha ilayhi kuma ba amar ba ba a yi masa wahayi ba sai ya ce an mata. to wa'annan bayan Allah a duniyar kafurci duka Allah yake ba kamar su wanda ya zauna kaburinsa kawai shi bai ce Allah ne ya ce ba shi kafurcinsa yake sannan kuma bai dora ka ya ce wannan Allah ne ya ce a yi shi kawai yake yi to wannan laifinsa bai kai na wanda zai ce ga abu na Allah ne mai ce shi Allah ne ya aiko shi to wannan ya fi kowa kafurci zulmu shirkarsa ta fi ta kowa Allah ya yanzu bidiyoyi nawa ne da ake kago su sai a ce su ne ma addinin suna da yawa ne kuma a ce haka yake ko kun ki ko kun so haka yake wai kuma har ma da yake sun fi mutane gata a duniya har ma su ne wai mutane kai da ka tsaya kana kiran jama'a akan kitabu wa sunna sai in ka karanta a ayar qur'ani sai ka karanta a hadisi manzo Allah wai kai ne ma kake bata mutane eh amma kiri-kiri sai a zo a yi ƙarya a ce Allah ne ya ce a yi ƙarya a ce manzon Allah ne ya ce amma wanda yake bin kitabu wa suna ko hadisi in ya karanta shi in zahifi ne sai ya gaya ma sai dai hadisin fa zahifi ne to shi wancan zahifin ma babu bai shi ba ba zahifin ma amma sai ya zo ya ce na Allah ne Allah ne ya ce a yi Allah ya sauke wala yuha ilaihi shay'un wa man qala sa'unzil misla ma anzala Allah duk mutumin da yace maka shi ma zai iya saukarwa irin abin da Allah ya saukar wai shi shi ma zai iya yin wahayi don dai ƙura'anin da yake cewa an saukar mara inda irin wannan ne wai shi ma zai iya yi wannan fa lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallam yake nan ake irin wannan gatsalin sa'unzil misla ma anzalallahu zan saukar irin abin da Allah ya saukar din nan Allah ya ce wai wayannan mutane ina ma da zaka gani walau tara ina ma da zaka gani iz zalimuna fi ghamaratil mauti lokacin da wayannan azzaluman magagin mutuwarsu zai zo ya lullube su duk mutumin da yake wa Allah ƙarya ko ya ce ga abu ku riƙe Allah ne ya ce ku yi shi ku yi ta yi wannan idan da za a buɗe maka labulen sirri sanda zai mutu kaga yadda mala'ikun azaba za su kewaye shi irin zalimuna yayin da azzalumai suke fi maratil mauti cikin magagin mutuwa wal mala'ikatu ga mala'iku ba su du aidihim sun shimfiɗa hannayensu suna ta ainihin yi musu azaba suna ta an anfusakum ku fitar da rayukanku da kanku al yawma tujzauna azabal huni yau rana ce da za a yi muku mummunan sakamako bima kuntum taquluna ala allahi ghayra al haqqi saboda irin maganganun da kuka rika faɗi kuna danganta su da Allah kuna cewa Allah ne ya sa ku alhali kuma ƙarya ce ba gaskiya ba wa kuntum an ayatihi kuma kuka kasance game da ayoyinsa an ayatihi tastakbiruna kuna girman kai duk mutumin da yake shi ba gaskiya yake so ba to za ka ga kuma yana yin girman kan bin gaskiyar ko da daga baya ya fahimci gaskiyar girman kai zai hana shi ya dawo ya bi gaskiyar ai da yawa wayanda sun riga an musu tarbiyya da bidi'a an musu tarbiy'a da irin wa'annan addinan kagedin daga baya ko ya gane addinin musulunci na hakika ba zai dawo ba girman kai zai hana shi yanzu a ce shi kamar shi zai dawo ya bi suwa ne shi ya ɗauka in ya dawo suwa ne ya bi alhali kuma Allah zai bi yanzu ba wai cikin musulmai ba cikin waɗanda ba musulmai ba ma akwai wanda ya tabbatar da addinin musulunci shine gaskiya amma shi ya dawo yanzu ya ce zai shiga musulunci yana tunanin to ai za a yan uwansa fa amma yanzu inda za a yi taro na dangi duka su ce jama'a duk wanda ya ga zai iya fa mu mun yi ittifaki yaren nan namu mu koma musulunci shi zai fara daga hannu ya yarda dama shi abin da yake tsoro kenan kar shiga musuluncin a dare mishi amma ya tabbatar da musulunci gaskiya ne to haka nan kuma duk wani mai yin bid'a duk wani makiyin sunna ya san sunna shine gaskiya a addini duk mutumin da yake fada don me ake yin wa'azi akan shirka ya san shirka ba ta da kyau sai dai ya wa abun gindi kawai saboda tarbiyyar farko da ya samu kar ya rusa su a ce to ai kuma tun da a ce kai dama ka san haka ne kai ta jammu kan barna yana ga kamar mutuncinsa zai zube girmansa zai faɗi kuma bai sani ba a lokacin zai samu wani sabon girma wallahi musulunci bai taba wulakanta mutum ba duk irin matsayin da kake da shi a kafurci in ka musulunta sai Allah ya baka matsayin da ya zuwa ai Umar ibn al-Khattab fitattu ne a Makka da ya musulunta ya boya Hamza fitacce ne da ya musulunta yan watannin da ya bai dade a duniya ba ya boya eh Khalid bin Walid dama matashi ne fitacce da ya musulunta ya boya abu sufiyan din fa nasa mutuncin ya buya don haka babu yanda za a yi kana da matsayi don gudun wai kar matsayinsa ya kubuce masa wai har ba zai gane ya rike gaskiya ba shi kare mutuncinsa zai yi to mutuncin a lokacin zai zube su wa'ancan din da su abu jahal su utba su umayya su waye da suka ki suka kare mutuncinsu yanzu akwai mutuncin yanzu a tarihin makka mutum bai so ma salsalarsa ta dangana da abu jahal ko saboda me mutuncin ya zube amma so kake a ce an wane an wane a ce an ali ibn abi talib hmm. alfahari ma kake eh, bin wani bin wani bin wani bin umar ibn al-khattabi alfahari ma kake amma idan aka tafi aka tafi aka ce aka je wajen abu jahal sai ka zai da alƙalamin daga na <laughs> to don haka wannan akwai ɓacewar basira abun mutane ka gane gaskiya wai ka ce kai za ka tafi kawai a haka tunda dai an riga an ƙuna ba tsoron kauri Allah ya tsoro to Allah subhanahu wa ta'ala ya ce idan da za ka su lokacin da mala'iku suke azabtar da su suna cewa ku fudda ranku da kanku sannan kuma ba abin da yake jiranku ba abin da za a saka muku da shi a yau in banda azaba azabar ma taulakanci saboda ne saboda girman kai da suka rika yi wa addinin musulunci Allah subhanahu wa ta'ala ya tsare mu wannan ayoyi suna da ban tsoro domin duk abin da ka ga ƙura'ani ya yi maka to sai da kai irin shi sai ka yi irin shi sannan ƙura'ani zai ma su wa'annan da sun shimfiɗa hannayensu akan bayin Allah muminai sun shimfiɗa harsunansu akan muminai wani sun ɗaure shi wani sun buge shi wani sun zazzage shi wani sun ci mutuncin shi wani an wulaƙanta shi to su maran nan mala'iku aka ce ba su do aidiyan za su rinka kai musu hannaye irin na mala'ika a damƙi mutum a matso shi a azabtar da shi a fuddaransa da ƙarfi a ce a mayar da ranka da kanka saboda abin da kai mummuna a duniya kai wa bayin Allah yanda ga dama to yau kai ma ga dan mala'iku suna yi maka abin da suka dama Allah ya kare mu akhriju anfusakum al-yawma tujzauna azabal huni za a yi muku azaba sakamako da azaba ta wulakanci Allah ubangiji yace walau tara iz yatawaffa alladhina kafaru al-mala'ikatu ina ma da kana gani sanda mala'iku suke ɗaukar ran kafurai ya zuribu na wujuhahum wa adbarahum sanda suke dukan wujuhahum fuskokinsu wa adbarahum da kuma ainihin bayansu za ka ga suna ana dukansu gaba da baya gaba da baya ba inda ba a bugu Allah subhanahu wa ta'ala ya ce to wannan sakamako ne na kafiran da da suke azabtar da bayin Allah yau su ma an dora su akan wayanda suke azabtar da su yanzu a duniya wani mukamin sa soja ne kawai ya samu in ya sade ka ba ba binciken da yayi ya tabbatar da kai laifi sai rinka bazzaka da kafa yayi ta taka ka yayi ta dukan ka da kebul ya saka tsallen kwado haka nan bai taba ganin ka ba bai taba haduwa da kai ba ba abin da ka taba zubar masa ba ka taba karya masa komi ba saboda me saboda ka tar da laifin wani wani ne yayi laifi kai kuma ka zo sai ai taima to wannan kai ma ka jira lokacin da mala'iku za su dauran ka zaka gani Allah subhanahu wata'ala yace haka nan wa'annan azzaluman waɗanda suke cewa Allah ya ce alhali Allah bai ce ba za ka ga ana dukansu a fuska ana dukansu a baya amma kai baka gani ga babanka ne ma wani kana kwance kana zaune kana kallo ransa yana fita baka san azabar da yake sha ba ɗanka ne ransa yana fita baka san azabar da yake sha ba sarkinku ne ransa yana fita ba san azabar da yake sha ba shugabanku malaminku duk wanda ya kirkiri abin da Allah bai ce ai ba yace Allah bai yarda ba yace Allah ya yarda babu shi yace akwai shi to lokacin da ransa zai fita haka za a gani mala'iku yadribuna wujuhahum wa adbarahum Allah subhanahu ta'ala ya datar da mu sai Allah subhanahu ta'ala ya ce ولقد جئتمونا فرادا كما خلقناكم أول مرة وتركتم ما خولناكم وراء له فيكم شركاؤه لقد تقطع بينكم وضل عنكم ما كنتم تزعمون الله يكي ولقد جئتمونا فرادا تو يو فكو دا babbane kai duk inda kai ana kewaye da kai har wannan mukamin ya ruɗe ka har ka fara cewa kai ma kana da wahayi da ka samu mukami a duniya har ka fara kirkira kana cewa addinin Allah ne alhali kuma addinin ka ne kai ka kawo to yau kai kadai ka zo wannan hashiyar taka yau ba ita jama'ar ka yau babu yau ba fada yau kai kadai walakad ji'tumuna Allah ya tabbas kun zo mana furada dai dai kowa shi kadai zai je wa Allah kama kalakanakun kamar yadda muka halice ku awwala marratin karon farko kowa shi kadai ya zo duniya la mala ba kudi wala mulk ba mulki wala hashiya ba jama'a haka kazo kai kadai to haka yau ma ka zo kai kadai ya zo shi kadai kowa mun zo kowa shi kadai Allah ya ce wa taraktum ma kum wara zuhurikum duk abunda da muka ba ku kalifancin sa muka ce gashi nan ka kula da nan kana ta tinkaho ka kula da nan kana ta tinkaho yau duk kun baro shi a duniya ba wanda zai zo da fegi daya lahira ba wanda zai je wa lahira da mota daya ba wanda zai je da daki daya ba wanda zai je wa Allah da dala daya jitumuna furada kama khalaqnakum awwala marra wa taraktum ma kawwalnakum wara'a zuhurikum kun bar abunda duk da kuka mallaka bayan bayan ku wa ma nara ma'akum shufa'akum alladhina za'amtum annahum fikum shuraka to ina ababen tarayyan naku wanda kuke cewa za su cece ku an ce ku dawo ba ku da shugaban da za ku biye fi annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kuka ce a'a muna da shugabannin da za su cece mu duk tabargazar da muka yi akwai soyayya soyayyan nan za ta tsamo mu don muna da masu ceto mu to ina suke ma akum shufa'a akum to kuma gashi kun zo ku kadai ba mu ga masu ceton naku tare da ku ba alladhina za'amtum wanda kuka riya annahum fikum shuraka cewa a cikin al'amarin ku suna da tarayya ba mu kadai muke da mallakar ku ba ba mu kadai za mu ba ku doka ku bi ba su ma suna da ta cewa a kanku sun fada kuma kun bi su to yau ya kuka zo ku kadai ina suke Allah tabaraka wa ta'ala ya ambata a wannan aya annal kuffara kafirai ya tuna yau Malkiya kullu wahidin min umbi mufradihi kowane ɗai shi zai zo shi kadai Lai sama a laysa ma'ahu ahun ba sa tare da wayannan gumaka ba sa tare da wayannan shugabanni da suka batar da su wasa Raha ta'ala bi anna kullu wahidin ya'ti fardan Allah ya bayyana da kakkausan harshe da murya fayyatatta cewa kowa shi kadai zai zo fi qaulihi ta'ala a waccan aya da yake wa kulluhum atihi yawmal qiyamati farda kulluhum kowane su atihi zai je wa Allah yawmal qiyamati in an tashi alqiyama farda shi kadai wa qawlihi fi hadhihi alaya kama khalaqnakum awwala marra fadin sa da yace kama khalaqnakum awwala marra ay munfaridina la mala wala wala asasa kun zo kamar yadda aka aibe ka baka da kokobo aka aiko ka wala asasa baka da kadara don da aka haife ka baka da kayan komi baka da wani alatun da za a ce wannan da shi ka zo ko akwai akwai wanda ke zowa da kadarori kowa sai da ya zo ya samu a nan don haka wala raƙiƙa ba ka zo da bawa ko ɗaya ba wala haula indakum kuma ba ku da wani wayo ba ku da dabara tare da ku haka kuka zo duniya mutum zai zo bai da wayon da zai taimaka wa kansa sai an taimaka masa to a rannan ma ka je ba ka da wayon da zai fuce ka sai in ka je da abin da zai taimaka maka kun zo wa Allah ga kunan kufatan urratan ghurlan ba takalmi haka ka zo duniya ba kaciya haka ka zo duniya ba riga haka ka zo duniya to haka za ka tashi daga kabarin ka ranar tashin alkiyama wannan kyalle ko kyallaye da aka lullube ka idan da za a yi wata tara in an je an bude za a samu duk sunan narki ba za su kai ranar da za ka taso a tashin alkiyama ba na a ce za ka tashi da su tsirara za ka fito kamar yadda ka zo duniya tsirara ba ka da riga ba kaciya ba ka da takalma haka za a tashi a taho a tinkari kiran Allah ai gaira maftunina ba wanda zai zo da kaciya kama ana awwala kalkin nu'idu kamar yadda muka gagi halitta da farko haka za mu maido ta dama haka Allah ya halicce ka kuma da haka zai maido ka wa'adan alaina wannan wa'adi ne akan mu inna kunna fa'ilina kuma mu masu aikatawa ne yace waqad arafta min al-aya anna wahidal fardi abinda ake cewa ɗayan ɗaya farda wahidul fardi farda wa yuqalu fihi aidan fardun tahriki wa minhu qawluhu qawlun nabiga ba da qawlun nabiga qawluhu ta'ala laqad taqadda bainakum ba an ce ina wa'annan da suka ce za su cece ku ba eh. Allah ce kai ai soyayyar ta yanke laqad taqatta'a bainakum yau fa soyayyar ta katse tsakaninku duniyar dama sun yi amfani da ku ne don su ci duniya ba su da wata mallaka a nan da za su yi muku ba su da abun da za su ba ku a nan har an ba ku kyaututtukan aljannoni ko eh kai an baka aljanna wani ma waya ce to kai firdausi ka ba wallahi firdausi ana ba eh kai kuma jannatul adana tunda kai kana da dan taurin kai kai kuma jannatul ma'awa kai jannatul waye wai ana raba musu to yau ina suke katta kadda bainakum wa dalla ankum ma kuntum tazumuna duk abinda kuke riyawa kuna da ikon yi yau ya bace wani kuma lata ya tsayawa ina latan yau wani uzza ya tsayawa ina uzza yau wani mala'iku ya rike ina suke wani annabawa yake kira ina suke wani waliye yake ina suke wani shehina ina suke wani kuma siyasarsa kawai ya sa a gaba eh dan asara eh. shi bai tsaya ya gane ma arkanul islam ba wani kuma kulob din kwallon kafarsa ko farkawa yi daga bacci shelfi <laughs> eh. ai shi ne shelfi <laughs> malam to Allah ya tsawage katta katta bainakum soyayya da zumunci da haɗuwa da haɗa kai da kuka yi a duniya ya yanke babu saura Allah Ubangiji ya kare mu Allah subhanahu wa ta'ala yana son bayinsa annabi sallallahu alaihi wasallam kuma ya tarbiyantar da bayi kamar yadda Allah ya turo shi tarbiyatar ya ce kowanne a cikin mutane na al'ummata zai shiga aljanna illa man aba sai wanda yake kawai suka ce ya lallahi wa zai ki shiga aljanna ya ce, duk wanda nazo da littafi na zo da sunna ya bi to ya ki shiga aljanna duk wanda kuma ya bi littafi na ya bi sunna ta to ya yarda kuma zai samu aljanna don haka babu abin da ya fi kyau ka zaɓa ɗan adam kai ni ke ku mu kamar mu bi kitabu was sunna nan ne mafita kawai zakara fi hadhihi al-ayati al-karima anna al-andada su wa'annan kiyoshi da muke yi wa Allah allati kanu yu'badunaha wanda kan kangararu suke bauta musu in an ce kuna bauta musu ce a'a tawassuli muke da su fi duniya anan duniya tadhillu anhum za su bace musu fa yawmal qiyamati in an tashi qiyama wa yanqadi ma kana bainahum abinda yake gudana tsakanin su wa bainaha da waɗannan ainihin wato shugabanni min as-salati fi duniya da ainihin addu'o'i da suke karba daga wajensu koyon abubuwa da suke karba a wajen su ainihin addu'a da suke ciya za su yi musu za su cece su duk yau ba za su gan su ba wa auzahu hazal ma'ana fi ayatin kasira ainihin abin da zai bayyana maka wannan ma'ana yana nan a cikin qur'ani ayoyi daban-daban kamar yadda Allah yake cewa idza hushiran nasu idan Allah ya tace mutane kanu lahum ada'an wa'annan wanda da suka zuga su din suka badda su sai su dawo abokan gaba kuma ada'an wa kanu bi ibadatihim kafirina in ma sun ce to kai ka ce mu bauta ma za ka taimaka kai ni baka bauta mun ba ta mika ba ni baka bauta kanu bi ibadatihim kafirina za su kaburce wa ibadar su ce san mu baku bauta mana ba saboda sun san rannan sarki na duka yana nan to Allah ya tsawaye Allah subhanahu wa ta'ala wata ayati kalla sayakfuruna bi ibadatihim wallahi za su kafurce wa ibadarsu wa ya kunu na lahum zidda kuma za su zama musu abokan gaba kishiyoyi a rannan maimakon da masoya ko to yanzu kuma za su zama makiya Allah ce inna mattakattum min dunillahi awsanan kun bar Allah kun bar sabon annabin Allah kun riki wa'yansu koma bayan Allah ausanan, gumaka mawaddatan kuka ce su kuke so soyayya ta ishe ku shiga aljanna mawadda so kawai ku in kuna son su su kuma za su isar da bukatar ku a wajen Allah ko to yau gashi kuma ina soyayya bainakum soyayya tsakaninku ta yanke fil hayati duniya tun daga rayuwar duniya a duniya ne kuke masoya amma a yau ku makiya ne summa yawmal qiyamati yakfuru ba'dukum bi ba'din in an tashi alkiyama sashen ku zai wa saki ba'dukum yakfuru bi ba'din wa yal'anu ba'dukum ba sashen kuma ya tsinewa sashi sai kaga mabi yana tsinewa wanda ya bi wanda aka bi ma ya tsinewa wanda ya bi ne sheggu ba ku kuka zuga mu ba kuka kewaye mu in mun yi ƙarya ku yi kabbara har kuka zo gashi nan ashe Eh. inda da muka faɗi kun mu ma da dole mu hakura shegu eh. tsinannu ba ku kuka yaudare mu ba kuna faɗin harshen ku mai kyau muka ɗauka gaskiya ne shegu tsinannu ku ma tsinannun ne haka za a yi la'anta juna yal'anu ba'dhum ba'dha wa ku nar sai Allah ce kai kuma na shuru duk yan wuta ne ku eh, duk ku yan wuta ne wa malakum min nasirina kuma ba ku da mai taimako kar ku yi tsammanin wai in za a je wuta din akwai mai zuwa ya tausaya muku ya cece ku malakum min nasiri ba ku da mai taimako aina ma kuntum ta'buduna bayan an kai su wuta din za a ce to wai ina abinda kuka bautawa ne ku har kuka zo wuta haka kuka je kuka zauna ba ku bautawa kowa ba min dunillahi ba kun riki wayansu ba da kun bar Allah ana cewa ku zo ku bi Allah ku bi littafin Allah ku bi sunnar manzon Allah kun ki to ina wayancan din da da kuka bauta musu hal runa ku kira su mana ku gani ko za su taimake ku aw yankasiruna ko kuma akwai taimakon juna za a yi taron dangi a dan taimakawa juna ya kamata ku neme su wa qawluhu kuna yace wa ma nara shufa'a na alladhina za'amtum shine anan Allah yake cewa to gashi nan kuma mun yi shuru mun yi mun yi ku kawo su sunki ba mu kansu ba za'amtu allazina za'amtum shugabanninku da za su cece ku ɗin da kuke riya za su cece ku har yanzu ba kowa al'aya Allah subhanahu wa ta'ala da yake cewa lokaci ya yi Allah ya saka da Allah subhanahu wa ta'ala za mu tsaya a nan Allah da saboda lokaci ya riga ya ƙure akwai tambayar da bawan Allah ya ba mu jiya ita ne za mu amsa ni na manta ta ban wato tambayar da yake yi ya ce me hukuncin ladani ladanin da daga ya gama kiran sallah baya jira ya ga liman ko yana nan ko ba nan kawai ya ce sau eh, zafin kai ya ce wai shin me hukuncin haka ya kamata da a ce liman sai ya shigo masallaci kafin ya tsaya a mimbarinsa a yi ikama ne ko kawai daga ya gama kiran sallah ya yi sahu ya ce hasili ma wani lokacin liman din wani ma bai gama alwala ba sai ya zo ya ce sahu to da ma za a yi to wannan ita ce tambayarsa da ya yi eh. to wannan a gaskiya akwai waɗansu su adab a wajen domin liman ɗin sai ya ji a jikinsa ko an naɗa sabo ne eh wallahi to yana ce yana alwala ya ji an ce sabu sabu ya ce ah, to wai kowa an juya al'amarin ne wallahi sai zuciya ta tawaye yana da kyau a ce liman sai an ga ya shigo sannan sai a ce to a gyara su ko Allah ya saka in ma ba a jira shi ne zai bada umarnin a gyara ba dai to dai a ga ya shigo dai sannan sai a ce to sahu sahu Allah ya taimake mu ai malai eh, wannan shine abin da za mu takaita kawai a kai kenan insha Allah sai da lokacin ya zama cikin eh, Allah ya saka me yake cewa tambaya ta biyu ne wa yace menene falalan ladan da zai kira sallah karfe biyu na dare sannan samu mutane eh lalle wannan yana da muhimmanci ba shakka tambaya ce ita ma mai kyau yace menene falalan ladan ladanin da yake kiran sallah karfe biyu sai ya sa kaset kira'a sai ya ta yi da nufin ya tada mutane falalan ladansa kan ban sani ba kuma hakan din ko zai zama ya dace ko bai dace ba domin kiran sallan dai kam ko shakka babu don da yawa da kafin mu ta bincike akan haka din ai ana ta yi to da bincike ya yi yawa aka yi ta bincike dai aka gano in akwai wata fa'ida ma sai aka gano kuma akwai wata illa domin karfe biyu nan lokacin ne wayansu suke ta hajjudu suke ta karatun ƙur'ani su da bakinsu ba da na'ura ba suna ta ƙoƙari suna na filfili suna ta istighfari to wannan sautin yana ɗauke hankalinsu to sai aka ce yin shurun in an kira sallah a aji ya fi a sa wannan kira'o'in domin a lokacin so ake kai kai ba ka ji ba da yawa da masallatai na ahalis sunna ma ana yi to amma yanzu yawanci saboda karatu ana ƙara yi ana bincike don shi addini kullum kana yin sa yana dada fito maka da abubuwan da suka fi dacewa to in aka kira sallah ya isa ta da jama'a saura kuma a kyale jama'a wanda duk ya tashi kuma ya ta ibada ya samu nutsuwa kar a sa abin da zai hana shi nutsuwar da zai zo ya yi ibada don ba an ce ka shaurara ba an ce ka yi ka karanta ba ka shaurara ba wani abu mamaki a gidansa ne ma idan ya farka din maimakon ya yi karatun da kansa kawai sai ya danna kaset shi kaset zai masa karatu sai ta bacci ma eh, eh? to ka tashi ka ɗau littafin kai da kanka ka yi alwala ka tashi ka rika karanta shi kana ruku'i kana sujuda fi. kuma idan aka ce wancan masallacin ya sa lasifi ko gabar da yamma kudu da arewa ya rude wancan ma ya sa ya rude wallahi kana daki zaka rude ba zaka samu damar nutsuwar da zaka bauta wa Allah ba to lokaci ne kuma na nutsuwa Allah ubangiji ya taimake mu ko shakka babu ladanai suna kokari to sai dai idan ya kira sallan ya bari kawai ya fi. Eh, domin kiran sallan ya fi muhimmanci shine shari'a ta sani Allah ya saka musu da alkhairi Allah ubangiji ya ƙara musu niyya don wasu ladanai ina tabbatar maka rana ɗaya idan da za su yi yajin aiki wa'yansu duk ba za su yi sahur ba eh, kowa wai yana jiran sai ya ladan ya kira sallah kuma idan da za a yi tawaye na sati ɗaya sai wani ya rasa jami'in asubahi na kwana uku a cikin satin don shi ya taso da kansa ba kiran sallar farko ba a salatu na biyu to shi yana na yana jiran fa sai ladan ya kai ko kira na biyu ba a yi ba ko kira na biyu ba a yi ba to ranan ba za a yi ba bai sani ba sai a yi sallah kawai sai a yi sallah sai ya ji kajin kofar kofar ɗakin sa suna yawo to Allah ya sauke don haka na'am kamar wanda zai zo ya bude karatu ya ko wa'azi hmm. a waya masallaci ana dibowa ana nafi shi kuma fa wannan ya fi kowa ma zai cire kushu'in mutane eh, a cikin masallaci kam in ka taho kai ne za ka yi ibada ba wai kaset za ka sa wa mutane ba waya kam kashe ta ake yi kwata-kwata in ka shigo masallaci ka kashe wanka in ka kashe kai ne za yanzu ka shigo ne kai ne za ka yi munajati da Allah in kuma kana da bukatar wani wa'azi kake so mutane su ji to sai ka yi assalamu alaikum wa rahmatullah mutane suka amsa maka sai ka ce to zan dan ja mu ne akan abu kaza da kaza to wannan kuma kai koyi yana da kyau amma ai ni ma ina da nawa waya wancan ma yana in muka ce kowa nasa zai sa ba mai jima wani <laughs> to to don haka ka rike wayanka ka ka rufe ka bautawa Allah kai in ma wa'azabin nan karatu ne kai da bakinka shine yafi ka eh kenan ko تو بسم الله قيمنا عبد صلى الله عليه الكريم صلى الله عليه وسلم اللهم صل على محمد وعلى ال محمد وارحم محمد وعلى ال محمد كما صليت ورحمت وباركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك في منا ربك وغفر لنا فغفر لنا يا اللهم بارك في منا ربك malamanmu da suke karanta da mu suna ya ubangiji ka ƙara musu fasaha da haƙuri da bin sunna annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam wanda suke kira akan bidiyoyi da shirka ya ubangiji muna roƙonka ka shirye su ka shirye su ka nuna musu gaskiya wanda suke kai ya ubangiji ka ɗauki rayukansu suna masu imani ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين Imama. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين